studio Karfe biyar da minti talatin a nan ya mai sashen Hausa na studio Kalangu kenan ya soma gabatar da labarai. Masu sauraro Asmana Shinaki muku lemar marhabin a cikin wannan shiri. A cikin shirin za ku yi cewa wasu mutanen da ba san ko su wane ne ba sun kai wa sojojin Nijar hari a sansanin 'yan gudun hijira na garin Tazala da Departement ɗin Tasara a jihar Tawa. Majalisar sasanta rigingimun siyasa ta tsawaita wa'adin mashawarta ƙananan hukumomi wato konseye. A shirin musamman za mu shi bayani akan matsalar tura sabbin ɗaliban kwaleji a cikin makarantu daban-daban. Ga labarin ɗaya bayan ɗaya, da misalin karfe biyu na ranar jiya ne wasu mutane da ba a san ko su wane ne ba suka kai hari a kan sojojin Nijar da ke tabbatar da tsaro a sansanin 'yan gudun hijira na tazalit cikin departama ɗin tasara mai nisan kilomita 180 daga iyaka da Mali. Sojoji da dama sun rasa rayukansu. Mutar Muhammadu na dauke da karin bayani a cikin wannan rahoto. A cikin wata sanarwa da hukumomin kasar Nijar suka bayar a talabijin na kasa sun tabbatar da abkuwar harin. A wani bincike sojojin kasar Nijar 22 ne suka rasa rayukansu a wani hari da aka kai a sansanin 'yan gudun hijirar kasar Mali da ke Tazalit da ke da tazarar kilomita 40 daga gunduma Tasara. A waɗansu bayanai da Isidiyo Kalangu ta tattara ya bayyana cewa maharan sun zo ne wajen su 20 waɗanda suke magana da yaren buzanci da larabci yaren da aka fi amfani da shi a yankin haka zalika kafin ƙaddamar da harin maharan dai sun haɗu da waɗansu tawagar 'yan gudun hijira inda suka tabbatar musu cewa kada su tayar da hankalinsu sun zo ne su ƙaddamar da hari ga sojojin ƙasar Nijar. Bayan ƙaddamar da harin dai maharan sun ramta a cikin na kare. inda suka nufi ƙasar Mali kuma sun yi gaba da makamman yaƙi na sojoji da wata mota sojojin kuma suka ƙona kunna motar ɗaukar marasa lafiya, kana kuma suka jakata ɗaya daga cikin 'yan gudun hijira. A gaida Muntari Muhammadu, yanzu kuma bari mu saurari wata mata da ke cikin sansanin 'yan gudun hijirar na ƙasar Mali a lokacin da harin ya faru ga abin da take faɗi. Sun zo ne a cikin motoci biyu inda suka nufi wajen da sojojin suke kuma suka fara harbin su. Sun kwashe duka wasu abubuwan da suka shafi magungunan likita sai dai ba su taɓi yan gudun hijira. Sun kashe sojoji ashirin da biyu waɗanda suka ji rauni ban gansu ba kuma sun yi gaba da motoci biyu ɗaya ta sojoji ɗaya kuma ta wani mutum kuma sun ƙona motar ɗaukar marasa lafiya. A halin yanzu dai ba a tantance ko su ne suka kai wannan mummunan harin ba. Editan jaridar ayir Info Ibrahim Manzo Jallo wanda ya san wannan yanki sosai na kyauta zaton cewa masu safarar miyagun kwayoyi ne musababin wannan wato kazamin hari ya kuma yi wa Hamadu Mumuni karin bayani ta wayar tarho. A gaskiya wannan harin bai bani mamaki ba saboda dama yanki ne da ya kunshi 'yan fashi da makami da kuma masu safarar makamai da ma miyagun kwayoyi da dai sauransu. Wannan sansanin 'yan gudun hijira da aka kai hari a bayyane yake cewa yana tsakanin iyakan Nijar ne da Mali. Sannan kuma a cikin sansanin akwai mutane da yawa da suke laɓewa da sunan 'yan gudun hijira domin aikata ta'asa. Sannan kuma wannan harin babu wani da ke iya ƙaddamar da shi da ya huce mutanen da suke wajen da ba su da wani aiki sai safarar miyagun makamai da kwayoyi da dai sauransu da suke bi ta Mauritania su bi ta Mali kuma sannan su huce ta kasar Niger. Shin ko mai yiwuwa ne 'yan ta'adda masu tsaron kishin addinin Islama ne suka kaddamar da wannan harin? To eh ni dai ina ganin cewa mutane ne masu safarar miyagun kwayoyi duka da yake mutane ba su son kiransu da sunansu. suke yin su. Daga nasu bangare 'yan majalisar dokoki na jihar Tawa sun yi Allah wadai da wannan kutse a sansanin 'yan gudun hijira na Mali sannan kuma sun bukaci da gwamnati ta yi ƙoƙarin gano waɗannan mahara. Abdullahi Mahmudu ya tattauna da wasu A gaskiya mun samu labari mai cike da bakin ciki a harin da aka kai a sansanin 'yan gudun hijira da ke cikin gundumar Tasara. Yanki ne da ke da iyaka da Mali da kuma Algeria. Kenan yanki ne da akwai matsalolin tsaro wanda gwamnati ta saka isassun kaya. Akwai kuma sojojin da ke sintiri tun daga yankin Tilaberi har zuwa yankin jihar Tawa. Muna son gwamnati ta ƙara ɗaukar matakan tsaro domin magance matsalar mahara wajen samun bayanin me yasa siyasa suka yi kuma wa ya tura su waɗanda suka kai harin ba shakka dai mun san da cewa sun samu isassun bayanai ne saboda sun san 'yan gudun hijira ba su da makamai kenan buƙatar maharan shine su saka tsoro a cikin zukatan jama'a sojojinmu suna aikin su yadda ya kamata abin da dai ya faru to akwai wani je sais pas si les renseignements ont failli mais toujours est-il que les sont là wasu 'yan majalisar dokoki na jihar tawa kenan a hirisu da abdullahi mamudu Taron musamman majalisar sassan sasanta rigimun siyasa da ya gudana jiya a fadar firaminista ba tare da halartar wakilan jam'iyyun adawa da na 'yan mu ba ya ɗauki matakin tsawaita wa'adin mashawarta na kananan hukumomi na wani lokacin da ba a ƙayyade ba. Yahaya Garba shine sakataren dindindin na majalisar ta sai NDP. Jaddawalin hukumar zaɓe ya bayyana cewa goma ga watan oktoba ne ya dace shugaban ƙasa ya kira zaɓe alhali kuwa kafin ma lokacin ya kamata a yi nazari ko za a iya gudanar da zaɓen ƙananan hukumomi takwas ga watan janairu ko kuma a'a yanzu za a ƙara wa'adin mulkin ƙananan hukumomi ne amma sai an yi wa dokar tsara aikin ƙananan hukumomin gyaran fuska a cikin waɗansu ƙudurorin doka kamar ƙudurin doka na 23 da kuma na 98 babu lokaci iya wa'adin da zai ɗauka wanda kawai ya danganta ne da iya lokacin shirye-shiryen zaben don haka ba a san lokacin da zai ɗauka ba ni ina ganin zai iya kai shekaru biyu zuwa uku ya danganta da yadda kwararru za su ce aka ayyukan da za su yi kafin zuwan lokacin zaɓe. Garba kenan sakataren dindindin na Majalisar Sasantar Gingimin Siyasa wato CNDP. Yau ne yashin aikin kwanaki biyar da kungiyar malaman makarantu saba ke yi ke kawo karshe Malamai magoya bayan kungiyar suna cikin yajin aiki ne tun uku ga wannan wata na Oktobar domin su nuna bakin cikinsu don ganin cewa gwamnati ta kasa biya musu bukatunsu. To ko ne tasirin wannan yajin aiki sai mu saurari Isaka Umaru mamba na kwamitin koli na kungiyar ta Sinaseb. Mun yaba da raskunan da muka samu saboda kamar ko ina a cikin jihohi abokaninmu sun girmama yajin aikin da muka shirya na kwanaki biyar. Bayan haka kuma za mu kira taro domin sanin abin da za mu yi nan gaba. Sai dai gwamnati ba ta ce mana ufan ba shine ma yake kara ba mu takaici saboda mu gabatarwa gwamnati jerin bukatocinmu kafin lokacin lokacin komawa karatun boko na wannan shekara amma ba su ce muna komai ba sai kuma gashi minista ya fito yana bayyana cewa sun fara biyan alawus ɗin da muka tambaya alhali kuwa alawus ɗin watan satumba ma ba a biya ba a jihar yamai mu ba mu san don maganganun su suke cin karo da juna ba ko wata kila don mun ce sai mun ga abin da ya tura wa buzu na ine akan kwato haƙoƙin abokaninmu Jami'an makatar magajin garin Zandar sun sama wani yajin aiki na kwanaki biyu a jiya. Jami'an na bukatar a biya su bashin albashi na watanni uku, wato jiye uku da kuma Septembar na shekarar 2016 da kuma a rika biyan su a kan lokaci nan gaba har ila yau da dai daidaita al'amuran daukar nauyin kula da lafiyar su da ta iyalinsu su. Wannan yajin aikin ya samu karbuwa a cikin wato shiyoyi guda biyar na birnin Zandar, kamar da za ku ji a cikin wannan rahoto da Muntari Muhammadu ya haɗa mana. Tun wajen karfe takwas har zuwa karfe goma na safe duka ma'aikatun nan magajin nan garin birnin Zandar sun kasance ba kowa. Kawai waɗanda suka halarci wajen aikin ma'aikatan gwamnati ne da ba ofishin magajin gari yake biyan su albashi ba. A cewar Ibrahim Shebu shugaban ƙungiyar ma'aikatan rashin Zandar ya ce an kira su domin hawan teburin tattaunawa. Sai dai tattaunawa ta sha ruwa saboda shugaban ma'aikatar magajin nan garin ya bayyana musu cewa a hali yanzu suna fama da matsaloli na rashin kuɗi abin da ke nuna cewa za su ci gaba da gwagwarmayar a cewa Ibrahim Shebu. Sannan kuma ya bayyana cewa za su ɗauki matakan da suka dace a wajen taron gaggawa da za su kira ranar Litinin mai zuwa. A gada Muntari Muhammadu yanzu kuma sai a dakace mu. Shirye-shiryen Studio Kalangu. a birnin Yamai. Tare da Radio Alternative. A kan lamba 99.4 gajeren zango. A Zandaya. Tare da Radio Shugaba. A kan lamba 105.5 gajeren zango. A Doso. Tare da Radio Fara'a. kan lamba 92 gajeren zango. A Tawa. Tare da Rediyo Tambara. A kan lamba 107 gajeren zango. A Arlit. Tare da Rediyo Ikokan. A kan lamba 95.1 gajeren zango. A Agades. Tare da Rediyo Nomad. A kan lamba 101.9 gajeren zango. A Tilibiri. Tare da Rediyo Tebose. A kan lamba 97.5 gajeren zango. A Maradi. Tare da Rediyo Garkuwa. A kan lamba 107 gajeren zango. a filin ye tare da rediyo muryar talaka a kan lamba ta da biyar biyar gajeren zango adifa tare da rediyo amfani a kan lamba ɗari gajeren zango karfe biyar da minti arba'in a nan studio kalangu sai shirin namu na musamman a shekarar dubi da goma sha hudu ne gwamnatin nijar ta ɗauki matakin soke jarabawar sartifika mai ba ɗaliban firamare damar shiga makarantun sakandare tun wannan lokaci ɗaliban da suka samu makin da ya kamata ana tura su kai tsaye ko a makarantun kwaleji ko kuma a makarantun koyon aikin hannu a bana ɗalibai wato dubu ashirin da hudu tara da arba'in da tara ne suka sami zuwa sakandaren amma akwai yan matsaloli na rashin isassun takardu ga wasu ɗaliban su kimanin ɗari hudu da ashirin da tara kamar yadda muhammadu temago ali daraktan ma'aikatar kula da ƙananan makarantu na jihar yamai ya bayyana wa sumana ahmadu A'a ba mu samu matsala ba, saboda mu mun karasa ayyukan mutum a watan Agusta. Kawai matsalar da muke fama da ita euh, shine ɗalibai ba su da isassun takardu, musamman ma ba su kawo takardun haihuwarsu ba. Duka waɗannan yaran da kuke gani da ba su samu ajujuwan da za a kai su ba, sai yanzu ne suke kawo takardunsu, waɗanda idan mun dubi takardunsu sai mu ga inda ya kamata mu laƙa su. Kun san iyayen yara ma suna da matsala, saboda sai sun ga lokaci ya ƙware ne suke garzuya a wajenmu. Alhali kuwa duka tsawon shekara muna tambayar iyayen yaran da su kawo takardun 'ya'yansu. Kuma yaron da bai samu sa'ar hucewa ba a makarantar college muna tura su a makarantun koyon ayyuka hannu waɗanda akwai su da daman gaske kamar a wajen gidan samari da 'yan mata inda ake koya musu ayyukan yi da kuma wajen gidan kallo nan ma akwai makarantar da ake koya musu ayyukan hannu wanda za su koyi ayyukan hannu a tsawon tsawon shekaru uku. Ko a makarantar college idan yaro bai samu ya huce ba, to ba a barin shi haka nan. Muna kai shi a cikin irin waɗannan makarantu domin koyon ayyukan hannu. Saboda kun san a ƙasar Nijar bayar da karatun boko kyauta har tsawon shekaru goma sha shida ne. Kuma yaran da suka koyi ayyukan hannu za su amfana. Ina ganin gwamnati ya kamata ta ƙara hubbasa na faɗakar da iyayen yara na cewa suna iya su yi karatu a cikin waɗannan makarantu na koyon ayyukan hannu. le maximum de centres et que les enfants soient orientés dans ces centres. marla masu mu kun sare wato daraktan kula da ƙananan makarantu na jihar yamai kenan a hirashi da sumana amadu a cikin shirin namu na musamman na yau wanda kuma da shi ne muka karshen labarin namu na madaicen yau a nan muke fatan a huta lahiya san barku da musa hassan ɗauki da labarai da harshen zauramanci bayan haka nafisa adamu za ta kawo muku labarai da harshen faransanci a huta lafiya sai kuma litinin idan allah ya kai mu. shirye-shirye isiro kalau ko ina a cikin duniya ta hanyar safin dandalin sada zumuntar facebook safin facebook na isiro kalangu ina so kuma ina yadawa